shugaban kasa wannan magana da zan yi ina so a yanki nan masu jina ku yanki nan yana da muhimmanci da kyau yana da muhimmanci sosai abinda za mu tura zuwa ga shugaban kasa muhammadu buhari wannan wai sakataren shi ne kana sakataren shugaban ƙasa muhammadu buhari to dan Allah dan annabi wannan zuwa ga sako zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari domin wannan mutumin mun samu labarin cewa sakatarinka ne sakatarinka ne kana shugaban kasa kuma musulmi ya kamata kai wa kowa adalci a'a musulmi ba su ce sun zaɓe ka domin ka mara wa musulmi baya ba a'a ka jin kan duk wa'anda ke kusa da kai wa'anda ke tare da kai musulmin da ke kusa da kai wannan da ya zama sakatarinka wani irin advice kirki ya baka ka ji maganan da sakatarinka ya yake faɗa a lokacin da ka zama shugaban kasa ka ɗauke shi a sakatari ka ji abin da sakatarinka yake faɗa ba kwanciyar hankali yake nema ba ka ji duk wani da ya kira ku arne ko arniya duk inda kuka fi rinjaye ku kashe shi ku sare shi ku yanke shi mutanen banza mutanen wofi ana fama da su ba sa jin kunya ba su da tausayi ga talauci zai kashe su ba su da komai a rayuwarsu sai magana addini maganar kisa ba sa tsoron jini ba sa shakan kowa shi kenan ga talauci zai kashe su kullum magana annabi muhammad annabi muhammad shi bai taimaki rayuwarku ba ku ba komi ba suna haihuwar yara suna tara yaran banza a gari tsinannu kawai mayaudaran banza shegu sai yasa duk yan ta'addan duniya kowane dan ta'adda musulmi ne kowane dan ta'adda musulmi ne anybody that calls you arne is a blasphemy kill him slaughter them useless people wani da ya kira ku to shugaban kasa muhammadu buhari sakatarinka da maganar da ya faɗa ko maganan da sakatarinka ya faɗa maganan ya fara tasiri saboda yau ina nan akwai wata baiwan Allah da ta kira Tijani Ahmad Allah saka maka da alkhairi daga kureti na da ka zama da ya zama maganansa da ya faɗa ya fara tasiri akan wa'anda ke karkashin ka da suke kiran ka shugaban ƙasansu akwai maganar da ya faɗa gashi nan ya faru akan wata a yau saboda ya nuna duk inda wani krista ya gamu da musulmi ya walakatar da ita ya ko ya walakatar da shi ko ya kashe shi a yanka shi kamar yankan rago gashi nan ka ji abin da aka ya faru ga wannan baiwan Allah a yanzu Assalamu alaikum sarki zaki da Fata. kuna nan lafiya da kai da iyalinka sunana Zahra sarki zaki yana cikin wani hali ne da da wanda zan iya gaya sai kai ba kuma wai wani eto eh to me, they are Bokweni, but I just feel like I want to share it with you so that you can share it with other Muslim sisters. Me, na Abuja ne, yau na fita, so unfortunately, na just siyan my because ba mu da wuta da ni da babban yaro na So, on my way back, by na siyo mai so na zan my gida si ako sa mudang gosulo. wani mutum ya yi hitin din wannan eh, hitin din dan shi a gaba so kasan kuma an kaki mota ta gani masu motan za su sauka su je su duba kuma ba dai fuka motan ba dai su dan tsaya da a dan yi magana dai a rike abun nan so wurin was choked a ni kuma a was in a rush because yarinya na zata da da islamiyya, ba kuma kowa a gida tunda na taho da babban dana so na fito haka na yanka don na wuce sai ga wata mata kirista ce ta taho da mota da ta taho iskar ta tsaya na wuce tunda su suna wuce ne kuma na yanko ne ko sai ta zo sai ta goga min tana goga min sai na ce mata kash da kin tsaya madam na wuce sun ce su ta dan gyara motar to the other side so that in ta yi gaba za ta gurje za min motar sosai ne kuma mota na sabuwa ce babban mota ta wuta ne so the next thing mata na sai ta hau zagi so ka san akwai zagin da za ka da ba zai ba kana cikin mutane ba za ka kai retaliating ba to ni my aim was dai kawai dai ta abin nan kawai the next is ta fara kira na karuwa wai wai wai da kuma ce mata ogo dai duk wanda ya kira dai muka exchange words the next thing da za ta min wallahi sarki zaki sai ta kama hannu sai ta sa hannu da sai ta ja hijabi na tana kokarin cire mu tana ce sai na cire wannan hijabin sai na gani zai biyo baya kaga ana son a kawo rikima kenan na addini so ta rike hijabin tana son ta ja ni kuma sai na kama ta ja na ja na kama hannunta na rike duk kuma fa muna cikin mota kawai sai wani ya taso duk taron mutanen nan ba wanda ya magana sai wani kristan ne ya taso ya zo ya tsaya yana bi ya shiga mata tsaki taki zaki suna jan muni hijabi na hausawa suna kurin nobody zai taso ya zo ya abin nan in mutunci da so i'm sorry i'm getting a bit emotional irin har da aka cire min hijabi na i never ina ganin ana cewa irin yadda ake mata ke faɗa akan hijabi a ƙasashen india the other part of world inda ake cimma mace mutunciya kan hijabi a so a cire mata hijabi i never felt ashe haka suke ji sai da aka cire min hijabi na sai da aka cire min hijabi na i felt ina da sutura dogon riga ke jiki na but wallahi sarki zaki i felt kamar an min tsirara har sai da na fito na fizgi hijabi na na me da kai na na naushe ma suka zo suka haɗu dai aka bani haƙuri yaro na ya sauka ya je samu wancan mutumin ya kwabe da yake babban ne shi yaron na anisa around 24 ya nuna cewa ko ba za a ci mishi mutuncin mahaifi ya shigo because shi ya sauka ya je yana faɗa da wancan ne lokacin da ta cire min hijabin so sarki zaki na yi maka voice note ɗin nan ba don wani abu bane ba don domin ka saka a cikin programs ɗinka mata hijabi hijabi shi ne Ina zuwa. To, masha Allah. Ah, eh, shugaban ƙasa Muhammad Buhari, wannan sakatarinka, kaga maganan da ya yi ya fara tasiri. Kuma wannan yana nan a sakatarinka lokacin da kake shugaban ƙasa da kuma aka je aka kama musulmi guda-guda ashirin da biyar sun fito ah, ya suna shi nan ah, zikiri wurin ya Usman Bauchi. Da aka kama su aka yi musu yankan rago to kaga wannan ya ce wa a yi musu yankan rago ashe ga inda suke samun wannan information ya kuma za ka bar wannan yana kuma sakatarinka har gobe wannan abu na faruwa ga almajiran shaidayar bauchi da aka kama su aka yanka su yankan rago wannan sakatarinka bai ce komi ba kuma wai musulmi su ne 'yan ta'addan duniya tsakani da Allah da annabi akan wannan har gobe yana ka yana eh, eh, sakatarinka. ya kamata a san yadda za a yi da shi wannan iya mu kenan zuwa ga shugaban ƙasa muhammadu buhari to jama'a ina gani sauran bidiyo dinka da dan tsaya saboda kan ja ku da dogon magana za mu bude layi kai da zaka kira in ka zaka kira kai mana maganan ta'addanci ne gaskiya za mu ajiye ka zaka kira kai mana maganan kirki maganan hankali da za mu samu fahimta a samu zaman lafiya shi yasa za mu bude layi kenan kai da kake da maganan faɗa insha Allahu shi ka bugo ka faɗa abin da kai ma za ka faɗa jama'a kuya kuwa zan bude layin kina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kola kola ya suna kare na yake kira suna na sani abba ibrahim to sani abba ibrahim ah, muna jinka daga sokoto Masha Allah ɗan Sokoto. To muna jinka. Yawwa, kana jina? Muna jinka.